بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of كتاب التوحيد by جعفر محمود آدم ومن دعا بدعوته وسل بسنته إلى يوم الدين باهك ينهو السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوة أولا يمتي للهدي والدداتي دا عشرين دا بقوي كوتا قوس wato safar kenan a wannan shekara ta dubu da da hudu goma sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da daya haka ne go daya ga watan shida a wannan shekara ta takwas don ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid wannan kuma shine darasi na goma sha shine darasi na ashirin za mu tashi babu ma ja'a أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله wanda suke bakin kofar nan sai ya kuri su abin nan babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abin da ya zo ma za a abin da ya zo na nassoshi wala Allah nassoshin qur'ani ko na hadisi annal wa fi qubur salihina irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillah hakan na iya mayar da wannan kaburbara su zanto waɗansu gumaka ababen da ake bautawa ba Allah ba wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba sai dai abin da aka hana mutum yayi a makabarta shine guluwi guluwi kuma shine mujawazatul haddi madhan aw zamman wuce gona da iri in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kushe wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta tanada a wajen kar ka wulakanta kaburbura haka kuma karka ka wuce gona da iri wajen ba su matsayi wulakanta su shine kaman zama akan kabari kaman taka kabari wannan duk mun karanta hadisai wanda suka haramta haka amma wuce gona da iri ko game da lamarin kabarbura din shine ka ce zaka yi wasuli da kabarin ko mai kabarin ka roki Allah bukatanka duk da Allah ka roka amma ta wasulin nan da kai da mai kabarin to wannan kuma bid'a ne ko kuma abin da yafi wannan muni ka roki mai kabarin bukatanka to wannan kuma shirka ne an gane ko da haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta tanada wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai kar ya tozonta kabari kar kuma ya ɗauki kabari ya ɗora shi matsayin da ba a kai shi ba idan an ce kubur salihi na kabarbaran salihan bayi salihai a nan gurin kowa ya shiga ciki annabawa da waɗanda ba su kai su ba domin lafazin salihai akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ataita ni min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi sanan ya riskar da shi da salihan bayi kaga salihai a nan gurin annabawa kenan an gane ko sannan ubangiji ta alama na magana akan annabi Ibrahim yace wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin hakika mun zaɓe shi a nan gidan duniya ta hanyar bashi manzanci ta hanyar sa shi zama khalil wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a ranar tashin kiyama shi annabi Ibrahim yana cikin salihai lamina salihin kenan to ga lafazin asalihina anan ya ƙunshi annabawa da kuma waliye da sauran bayan Allah ma'ana dai kowanne ko annabi ko wanda ba annabi ba ba shi halatta ka yi guluwi wajen kabarinsa an fahimci matashiyar maganan ku rawa malikun fil muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد روى مالك في الموطأ إمام مالك يا رويتو حديثي تكن للتافن سأل موطأ أباب قصروا أتكن صلى هل جانكو؟ ya ruwaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka mayar da kabarina ya zanto gunki abin bautatawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kishin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai kun fahimta hadisin da kyau annabi na yin addu'a yace Allahumma daidai yake da kace ya Allahu da aka shafe ya unnida'i uwuda anha bil mimil mushaddadati ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai shadda a ƙarshe Allahumma shi yasa ba a hada ya din da kuma mimun din idan ka ce ya sai ka ce Allahu ba za ka ce ya Allahumma ba idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu sai ka kawo mim a ƙarshe mai shadda dan ta wakilci me ya dan haka Allahumma ma'anarsa ya Allah da haka ba a hada al-iwad wal mu'awwad sai dai ina a cikin darura ce riya ne kamar da wancan ki ce inni izama ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma ya hada ya'un nida'i tare da kuma mimul mushaddada annabi ce ya Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad kar ka mayar da kabari na ya zanto kamar gunki a jin bautatawa ma'ana kar ka sanya kabari na ya zanto wurin yin sallah kar ka sanya kabari na ya zanto wurin roko ina fatan kun fahimta domin da sallah da addu'a dukansu menene ibada ne yayin da mutum ya je ya fuskanci kabarin annabi da sallah ya nuface shi da sallarsa ko ya je wajen kabarin annabi ya daga hannu ya roƙi annabi bukata to kaga wannan yayi abin nan kenan yayi abin da bai dace ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi kar kabarin sa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin wurin dabdala kamar yadda za a kabarin waɗansu to sai Allah ya kaddara sa ya ansa addu'ar annabi sai aka karɓi ransa a ɗakin Aisha ta yadda kabarin ba a fili yake ba kuma ya zanto a nan ne za a binne shi sama da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi kaga ya fito fili kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba tun da karshe da a wajen ne da sahabbai ba za su yi gini ba an gane ko tunda sun sa annabi ya hana yin gini kan me a kabari amma tun da ya Allah karɓa rayuwarsa a wurin da yake dama can akwai gini kuma annabawa ba a ɗaukansa daga wani ji a ji a binne su ana binne sa inda suka mutu kaga sai Allah ya ansa addu'a sai kenan ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba to bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha din lokacin da shi Walid bin Abdul Malik ya zo ma zai fada da masallacin Annabi da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki sai ya sake zagaye shi da mai da katanga guda biyu sai zanto gini guda uku shine ibn Qayyim ke cewa فأجاب رب العالمين دعاءه فأهاته بثلاثة الجدران wato yake cewa ubangiji sai ya karba addu'arsa ya ba shi kariya ta hanyar kare kabarinsa da rufin katanga har guda uku dan karba ya fito fili kaga Allah ya ansa me addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya nuna barin kabari din a sarari dama sunna ne to amma aje kuma wurin kabarin dan roko to kuma wannan ya zama wato an rike shi a matsayin gunki kenan Allah tsare mu sannan ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin fushin Allah ya tsananta kan mutanen da ita ittakazu qubur anbiya'ihim masajid suka rike kabarin annabawansu a matsayin wuraren yin sallah wato kaga wannan wani karin hadisin ne can an ce la'anta nan kuma an ce fushin ubangiji wato ubangiji ya la'anci masu rikon kaburburan annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin mai masallatai to anan gurin kuma fushin Allah na tsananta a kansu duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a wannan hadisi da Imam Malik ya ruwaito inda riwayar sa ce kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne amma Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mausul dan saboda haka hadisi ne sahihi kun fahimta da kyau banda Imam Malik akwai wanda suka ruwaito shi Abubakar ibn Abi Shayba a cikin littafin sa al-Musannaf da kuma wato imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa al-musnad sannan kuma hadisin na nuna mana ɗaya daga wato sifa cikin siffofin Allah cewa Allah yana sufantuwa da me fushi al-ghadab istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid masu tawili sukan yi tawilin fasaran fushi sai suna nufin uquba kenan wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburban annabansu a matsayin masallatai wai jin tsoron kansa siffanta Allah da cewa na yin fushi to wannan kuskure ne dole ka fassara shi a fushi amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu fushi na dan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil kalbi ka farfasar jini a cikin zuciya shine abin da wato abin da ke haifar da fushi sannan kuma jamratun min ash-shaytan yulqiha fi qalbi al-insan wato kamar wani garwashin wuta ne da shaytan ke rula shi a zuciyar dan adam sai ya haifarwa da mutum mai fushi to kaga wannan fushi a babin dan adam kenan amma a babin ubangiji kuma haka yake a haka yake ba saboda haka fushin dan adam daban da fushin Allah ta'ala domin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir shi dan adam fushin sa shedan ne yake ingiza shi yayi fushi shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani suna zage zage ɗaya daga cikin su jijiyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa sai annabi ke cewa wani sahabi na san kalmar da da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita yace me zai ce yace da ya ce a'udhu billahi ya isti'aza da shikenan magana ta kare sai wannan zai ce kai annabi ya ce kai isti'aza ce tufi kenan daga waki kenan da aka sai a istiaza don neman tsarin sa kenan an bayyana ko to kaga fushin Allah kuma ba haka yake ba sannan fushin dan adam idan ya yi shi ba lalle ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba ta iya yi wani abu ya fusata ka kuma kana so ka ɗauki fansa kuma ya fi ka ko bai fi ka ba amma ka neme shi ya karasa ya gudu to kaga duk ya sha ban da fushin ubangiji an fahimta ko sannan ka iya yin fushi ka tashi yin ukuba ka yi sama da ta sakamakon fushin daga baya ka zo ka yi nadama har ka zo kana cewa da Allah wani ya hakuri bacin rai ne kaga duk wannan fushin dan adam kenan saboda haka fushi ta fuskar dan adam wannan sifa ce ta dan adam kuma ta rauni amma fushi ta fuskar ubangiji ta'ala wannan sifa ce ta kamala an fahimta ku da haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shi ne al'intikam wato daukan hukuma ko daukar fansa sai ahlu suna suka yi musu raddi da fadin Allah ta'ala falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in kaga ne falamma na in taqamna minhum al-asafu da shine al-ghadabu to sai Allah bambance tsakanin al-intiqam da me da al-ghadabu da abu guda biyu ne da Allah yayin da suka fusatar da mu in taqamna minhum sai muka ɗauki fansa ashe fushi da ban kuma daukan fansa ne a daban da ina ga kun fahimta ولابن جرير ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره أنانكو وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن ولابن جرير haka ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi ibnu jarir shine muhammad ibnu jarir tabari wato shugaban masu tafsiri yana cikin mujtahidun kuma yana da mazhabi shi na fiqhu mai cin gashin kansa Allah ya kasu irin su ne wanda mazhabobin su sun riga sun kaure saboda ba su samu dalibai da suka yada fatawoyin su ba amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda sai Imam Malik suke mujtahidan mustaqillai mai cin gashin kansa ne shi ma ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake kira shekul mufassirina ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi bi sanadihi an sufyan da sanadin sa zuwa ga sufyan shine suka ce shine sufyan ibnu sa'id as-sauri wanda yake fika ne hafiz babban malami a kufa ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira an mansur shi kuma ya karbo hadisi daga mansur shine ibn al-mu'tamir ibn abdullahi sulami ya mutu a shekara ta 132 bayan hijira duk jigajigan malaman hadisi ne an mujahid ya karbo hadisi daga abul hajjaj shine mujahid ibn jabal al-makhzumi ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas dangane da fassarar fadin Allah ta'ala a fara'aitu lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra menene allata ɗinnan? Allah ta a fara'aitum lata ku bani labarin allata wal uzza haka kuma ku bani labarin al'uza wa manata salisata al'ukhra da manata ta ukun tasu ku bani labarin waɗannan gumaka guda uku shin suna kashewa suna rayawa shin suna amfanarwa shin suna da siffofi na kamala ko siffofi na tawaya suke da su siffofin tawaya suke da su to kamar Allah na yin tambaya ne dan ya nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku da lata da uzza da manat da larabawa suka maishe su ababen roƙo ababen bauta tare da gajiyawansu tare da cewa su ba kowa bane ba an gane ko to shi mujahid wajen fassara allata din nan yace kala kana yalittu lahum shi allatu din nan suna ne na wani mutum kana wanda ya kasance yalittu sawiqa yana yi wa mutane farau farau suna sha a lokacin jahiliya idan an zo ziyartar ɗakin Allah irin ziyartar mutanen jahiliya sai ya hada musu farau farau domin as-sawiq shine garin alkama da gari na sha'ir wanda ake hadawa da ruwa ko kace ce ayi kunun zaki ko ayi wani abu mai kama da farau farau dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya wannan shine babban abin da ya miza da shi falamma mata mata sai wannan mutum yana cikin wannan hidima sai ya mutu da ya mutu sai sai ga wani sakamako ya kamata a yi masa fa aka fu ala kabarihi sai aka je aka lizanci kabarinsa sai aka yi mutum mutumi mai sunansa aka sa masa suna mai lat sai zan to ana tabarruki da shi saboda me salihin bawa ne me ya salahata yana ciyaswa da haka sai aka rinka tawassuli da shi da haka ana roƙonsa kuma shi ba ana tabarruki da shi shikenan da ya mutu kabarinsa sai aka je aka zagaye wajen kawai aka mai da shi wajen bauta to sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka a fara'aytum lata wal uzza kun fahimta da kyau mm. to wannan ayar za ta takaitu tuna kan wancan lata kawai na lokacin jahiliya wanda yanzu ba mu da shi a zahiri ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi ko abin da ya kama da shi yanzu ka ga a ma'aunin mutanen jahiliya din can shi lata din nan menene matsayinsa ɗalibin bawa da ya mutu sai suka ga me ya kamata a yi masa a lazanci kabarinsa aka je aka yi hidima wa kabarin aka yi gini shine abin da imamul al ke kawo cikin tafsirin cewa duk gine-ginen nan da ake akan kaburbura ayi gida ayi daki ayi menene yace abu ne wanda yan jahiliya ne suka samu shi a lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yana daga cikin manufar turo annabi dan idan ya zo ya rushe wannan kuma da yazo kuma duk ya rushe wannan din har uzza din nan a can take wajen fa'if wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bauta mata annabi tura Khalid bin al-Walid ya je kai farmaki aka rusa ɗakin kada abin da ake kenan yanzu eh, da sauɗan ake gaba ɗaya ba hukuncin irin waɗannan ɗakuna da aka yi ko gidaje ko abin nan da aka gine-gine da aka akan makabarta hukuncin su a shari'a shine a rushe su shine ibada rushe su shine ibada an gane ko annabi ya tura aka je aka rushe inda wannan uzza take ya tura Khalid bin al-Walid shine sai kana yalittu lahum sawiqa famata fa aka akafu ala kabari wa kaza kala abul jawza haka ma abul jawza ya faɗa an gane ko abul jawza kuma shine aus ibn abdullahi arraba'i ya mutu a shekara ta samanin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam haka ibn abul jawza ya faɗa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas wajen fassara lata yace kana yalittu sawiqa lil hajj shi wannan lata din wato ya kasance yana garwaya as-sawiqa garin alkama wato da ruwa ya baiwa alhazai ko ya baiwa muziyarta dakin Allah wannan asar na Abu jauza Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabut tafsir an gane ko wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah su kare da a gare su shi da mahaifinsa qala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratul quburi annabi ya la'anci mata da ke ziyartar kaburbura wal muttakhizina alaiha suru wal muttakhizina alaiha al masajid da waɗanda suke gina al da waɗanda suke rikan masallatai alaiha akan kaburbura wasuruja da ko masu kukunna fitilu akan kaburbura din mala yace shi wannan hadisi rawahu ahlus sunan idan ce sunan ana nufin Abu Dawud da Nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah to amma Ibn Majah bai rawaito wannan hadisin ba sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi haka kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito haka Imam al-Baghawi haka Imam al-Tabarani da sauransu amma wannan hadisi da'ifi ne kun gane ko sai dai kasancewarsa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta shine almuttakhizina ala almasajid waɗanda suke gina masallatai wannan aila anta ta riga ta tabbata tun hadisin bukhari da muka karanta a darasin da ya wuce baya ga kuma fushin Allah ya tabbata kai tun hadisin da ya wuce dazu dazun nan an fahimta ko yayi saura na za'iratul qubur idan an ce za'iratul qubur wato haka riwayan ta zo amma akwai wata riwaya daban wadda ita ta ingata wato wadda yake cewa la'anallahu zawaratul qubur zawaratul qubur wannan ta ingata zawaratul qubur kenan wato wanda siga ta mubalaga kenan sai ya zanto ana nufin mata da ke yawaita ziyartar kaburbura waɗannan Allah ya la'ance su kenan ƙarƙashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hau kansu saboda siga ta mubalaga la'ana Allahu zuwaratul qubur Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kabarbari cikin mata kenan banda maza domin zuwaratu ya zanto lafazi da abin da ne siga ne na mata to da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura wannan malamai sun yi sabani maganganu dai har guda hudu da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je da waɗanda suke ganin musahabi ne da kaza da waɗanda suke karhantawa amma dai magana mafi inganci shine ja'izi ne mata su je ziyartar kabari ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka wurin wani kabari annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ki tsoraci Allah ki nemi lada game da rashin da kika yi sai ta ce masa iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta ce tafi ka bani wuri don ba naka ne mutu ba shi yasa kake mun wannan magana ta faɗi wannan magana ba ta san annabi ne ba sai bayan annabi ya tafi sai aka ce da ita wanda kika faɗa maganar nan fa annabi ne fa to shikenan sai ta tafi kuma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam tana ba da uzurin cewa ba ta san shi ne ba sai annabi ke ce mata inna masabaru inda sadamatul ula ayi hakuri ana yin sa dai tun kisu ne wan farko ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata ayi hakuri ma'ana ya kamata tun lokacin da aka miki mutuwa kin hakura da sauransu to a shahid cikin hadisin annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka bai hana ta ba abin da ya hana ta shine mai kukan da take yi yace mata ittaqillaha wasbiri ki tsorata Allah kuma ki hakuri amma bai ce mata ba kar ki je ziyara da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba da annabi ya halatta ya halatta to kaga wannan nasu ne fi da niza su ba nas fi da niza an fahimta ku sannan lokacin da na san yake cewa na hana ku ziyartar kabari a da amma yanzu ku je ziyartar kabari duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza amma mata sun shiga ciki domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su shiga ciki ba duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki sai an an samu dalili da ya keɓance su amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne su kadai an fahimta ko to da haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba amma zuwaratul qubur wannan ya inganta zuwaratul qubur zuwaratul qubur wannan ya inganta al muttakhizina alaiha suruj kunna fitulu a makabarta shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba an gane ku to amma kunna fitulu a makabarta wannan kuma ɗabi'a ce ta yan mishan su kai fitulu kala kala su sa a makabarta su kukunna kendira don haka duk waɗanda suka yi wannan duk da wannan hadisin sigarsa ba ta inganta ba amma hukuncin su ya shiga cikin karkashin sauran umumat hadisai da suka game hukunci gaba ɗaya kamar su hadisin kullu biratin balala wa kullu balalatin finnar duk sun shiga karkashin wannan shi ma bai halarta ba sai da lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitilu a makabarta saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci su je idan an binne mutum su tone kabarin su ɗauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri to a sakamakon haka sai ya sa tilas wani lokaci a waɗansu makabartu a kunna manya-manyan fitilu ba don komai ba sai dan wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta to wannan idan tilasta sa aka yi haka ba wata hanyar da za a magance wannan sai wannan to wannan kuma babu laifi sai dai kuma da rana aka ce saboda ya sha bamban da irin kunna fitilun da ake dan girmama kabari dan masu kunna fitilu dan girma kabari dare da rana ba kace kashewa sannan kuma wato har mutum ba kance yake yi ko ya wakafi na dukiyarsa dan saboda a sai mai ko a sai lagoni da za a daga kunna wannan a cibar balɗin din a makabarta yana ganin aikin lada ne yake to kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta wanda wannan wato ya kamata kenan a nisance ta kenan kun zo wannan da kyau yanzu dai karkashin wannan babi ga masail fihi masail al'ula tafsirul awsan a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al'autan wato gunki wato abinda ake nufi da al'autan jam'i na alwasan alwasan kuma ana nufin gunki ba wai gunkin da yake da sassaƙe a gabanka ba wanda aka sassaƙa aka ajiye shi a gabanka yana da inuwa da mutum mutuminsa gabanka wannan shine asanam sanam a larabci amma al shine dukkan wani wanda ko da baka ajiye shi a gabanka ba amma yana da matsayi a zuciyarka ka ba shi sifa irin sifar Allah yanzu wannan ka rike shi a matsayin mai gunki kenan wasan mu a Hausa da wancan mai mutum mutumi da wannan duk muna kiransa da suna mai gunki ba abin da za mu faɗa sai gunki amma su larabawa sukan warware alwasan sai ya zanto wanda kaga matsayinsa a zuci a zuciyarka ka bashi matsayi irin na Allah ittakhadtahu wasanan kenan ka rike shi a matsayin wasan ko da babu mutum mutumin sa a gaban kai kuma kin an bayyana ku الثانية مسألة تبيو تفسير العبادة mun fahimci fassarar ibada a cikin wannan babi wato abin ake nufi da ibada kuma shine ghayatul khudu'i wa ghayatul tazallul kololon kaskantar da kai wato ainihin ga abin da kake bauta ma din abin da ka rusuna masa rusunawa ta ƙarshe to ya zanto ka bauta masa kenan wanda galibi waɗanda suke rikan kaburbura abinda suke yi kenan za a ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba ta yi a ɗakin ka'aba an fahimta ko idan ka je ka same su a jikin kabarin ko sun zagaye kabarin ko sun rike ginin da ke jikin kabarin risna da suke a wajen da kuka da suke a wajen yadda zuciyarsa tana ta yi da wurin ba sa irin wannan idan sun zo ɗakin Allah ta'ala a sadisa mas'ala ta uku annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu lalle annabi bai yi isti'aza ba sai ga abin da yake jin tsoron aukuwarsa wato yana jin tsoron faruwar abin shi yasa har yayi isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kabarinsa amma bai yi isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura Da haka sai ake a wadansu kaburbura ko da baya na shi kabarin ba an gane ko الرابعة مسألة هدو قرنه بهذا ittikhadha quburil anbiya'i masajida annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka riki kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai to ko mun faɗa cewa rikon kabarin annabawa a matsayin masallatai imma dai ka gina masallaci a wajen imma kuma ko da ba masallaci ka je ka yi sallah a wajen to ka rike wajen a matsayin masallaci kenan an fahimta ko الخامسة ta biyar zikiru شدة الغضب من الله an ambata mana ashe ubangiji ta'ala na yin tsananin fushi ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ko mun riga mun faɗa din nan fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi ba mu sanya ya kaifiyar fushin sa yake ba subhanahu wa ta'ala amma dai abin da yake wajibi mai imani da shi lalle fushinsa ya sha bamban da fushin halittunsa don shi Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay asabi sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli kuwa ma'rifatu sifati ibadati allati allati hiya min akbar sanin cewa mutane sun bautata malata ga kuma abin da suka yi din ya zama bauta shine luzuntan kabarin shi aka mai da shi ya zama shine mai bauta din ba wani lalle sai in sun yi sujada a wajen ba luzuntan wajen kansa bauta din ne wanda ita lati din nan min akbar al-awsan ita ce mafi girman gunki da larabawa ke gani da muhimmanci mas'ala ta bakwai marifatu annahu qabru rajulin salih mun gane cewa Allah din nan fa kabari ne na wani salihin bawa bayan an yi kabarin ne da mutane suka zunci wajen daga baya kuma sai a ga ya dace a yi mutum mutuminsa amma dai zuciya dai suna raro shi wannan kabarin ne asali dai ga bautan gura aiki ne na mutanen jahiliya A asamina mas'ala ta takwas annahu su musahibin kabari mun fahimci cewa Allah tudun nan suna ne na shi mai kabarin wa zikiru ma'ana tasmiya ko mun fahimci me yasa aka nada masa suna Allah لأنه كان يلت الطويقة daga latta ya littu ko ya luttu a larabci to amma ismul fa'il da sai zanto allatu a yi shadda a kanta to amma suka ce an yi takafifi li kasance da wara ne alal alsina an shafe shiddan da ke kanta saboda yawan maimaituwar kalma akan harshe yawan maimaituwa kuma ba zai ba da dama kullum a yi tashdidi ba sai a shafe shiddan التاسعة مسألة تسرع لأنه زوارات القبور النبي صلى الله عليه وسلم يا زوارات القبور ما تندسكي يويتا زيارة مقبرتا العاشرة مسألة تقوم لأنه من أخرجها النبي يا لأنتي وان دي كن فتلا مقبرتا dan girmama kabari to wannan mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba amma cewa kunna fitina wannan kunna fitila wannan laifi ne wannan kun zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani riga gabata babu ma jaa fihi himayat al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama janaba tauhidi wa saddihi kullu tariqin yusil ila shirk wannan babi zai magana dangane da ma jaa irin abin da yazo na dalilai na shari'a fi himayatul Mustapha sallallahu alaihi wa sallam wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhid game da bangon tauhidi janab da janib duk ne wato yadda annabi ke bada kariya ta musamman ga ginin tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusul ila shirki da yadda annabi ke toshe kowace kofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine me shine shirka to da haka sai annabi zai sai za a yi ta mana dalilai da suke nuna yadda annabi ke ba da kariya ga tauhidi saboda taɓa bangon tauhidi shine farar da mai cikin ƙasa kenan shirka da kuma yadda annabi ke toshe kowace kafa da san za ta kai mutum zuwa ga shirka lafazin al-mustafa asalinsa al-mustafa bitta sai aka yi ibdalin taɗin ta zanto sa al-mustafa wato eh, eh, aka yi ibdalin taɗin ta zanto ba wato ba musu hannu ke wato yadda annabi ke bada kariya game da tauhidi ke wa qaulin lahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ubangiji ta za a ja'akum rasulun min anfusikum hakika tabbas manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin kawunanku to idan an ce daga cikin kawunanku yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai daga cikin kawunanku ku mutane ko kuma daga cikin kawunanku ku larabawa ya zanto ana nufin manzo ya zo muku daga cikin ku ko bil adama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne ko kuma manzo ya zo muku daga cikin ku ko larabawa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam larabi ne to wata ma'ana ta cikin biyu za ta fi fadi kenan ko mutane kenan wannan ita ce za ta fi fadi saboda malamai ma sukan ƙara bayani suka ce idan an ce min anfusikum ko min anfusihim manzo ya zo daga cikin kawunan su ko kawunan ku lalle ana nafin mutane amma da an ce rasulan minkum ko minhum sai zanto ana magana ne da wa larabawa dallati laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al wal hikma wa in min qablu la fi dalalin mubin kaga rasulan min anfusihim suwa kenan mutane huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ya zama suwa kenan larabawa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum larabawa kenan amma da an ce min anfusihim mutane gaba ɗaya min hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku daga cikin ku mutane shi manzon nan da ya zo azizun alaihi ma anittum abinda duk zai zanto ya wahalce ku azizun alaihi yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da ya san zai wahalce ku abinda zai wahalce ku din nan ko a duniya ko a lahira to menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani adam menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltaswa shine abin da zai dawwamar wa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada wanda menene zai haifar da wannan kuma shirka to kaga shine himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama himmat tauhid wa saddihi kull babin kull tariqin yusul ila shirka. wato yana daga cikin ku abin da zai damu annabi idan kun yi shine mai shirka domin azizun alaihi ma anittu abin da zai wahalar da ku to zai damu annabi to babu ko abin da zai wahalar da mutane sama da shirka domin dukkan abin da zai wahalar da kai wahala dai in ta duniya ce wannan dawa ba da goma ake ciki ba wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro to babu ma abu mai wahalarwa a lahira sama da shirka saboda idan mutum ya shiga bauta babu fita inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar azizun alayhi ma anittum harisun alaykum annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi gare ku ma'ana harisun ala hidayatikum annabi mai kwadayin shiriyar ku ne ku mutane yana tsananin kwaɗayin ya ga mun shirya sallallahu alaihi wasallam don haka ya kai matuka wajen bayani da haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi wato ababen da ya sa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa farko dai yana ji mana tsoron da abin da zai wahalar da mu wahalar nan ko karama ce ko babba da haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargadi sannan kuma yana tsananin kwaɗayi a gare mu na mu zama mai shiryayyu harisun alaikum da haka ga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da yake shirya baya ga haka ubangiji ya yi masa umarni yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi domin da yace balligh ka isar da ma unzila ilayka abin da duk aka yi maka wahayi kaga ma din nan ismul mausul ne wanda ismul mausul siga ce daga cikin sigogi na umum ba wani dangin abin isarwa wanda annabi ya rage bai isar ba dan Allah ya ce komai ka rage ka isar da ta Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai Abu Zurul Gifari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri ba sai bai ya faɗakar da mu bai bar dukkan wani sharri ba face sai da ya ja hankalin mu kar mu kuskure mu yace kai ko da tsuntsu ya gita, annabi ya san akwai wani ilimi tattare da rayuwar tsuntsun nan sai ya ce mana kaza jikinsa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana hakkan alaihi an yunzira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahum wa yadullahum khayra ma ya'lamuhu lahum au kama qala sallallahu sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya fadakar da mutane sharrin abin da ya sani zai shafi mutanen ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su ba wani annabi ce sai ya zanto wannan shine sifarsa to yanzu wanda dukkan waɗannan siffofi suka tattaru a kansa zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya isar da shi ba kaga babu yadda za a yi haka ga shaida daga bakin ubangiji ga shaida daga bakin shi manzan Allah ɗin da ya tara mutane a aikin haji hajin su na bankwana ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya ce mutane hal ballagtu na isar mutane su ce na'am yace Allahumma fashhad ya daga hannunsa sama ya ce ya Allah ka zama shaida idan ya isar ya isar ya bayani ya ce na isar su ce e ka isar sai ce Allahumma fashhad ya daga dan yatsan sa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fashhad ma'ana nan Allah na yira kenan sama kenan Allahumma fashhad idan ya daga dan yatsan sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida kansu kenan to Allah kuma zai karɓi rayuwarsa sai ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi kuma yace taraktum ala al-mahajjat al-bayda laylaha ka nahariha la yazugu anha la yazugu anha illa halik kuma duk sahabbai suka shaida yanzu duk da wannan kuma sai wani ya zo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurdi ya zo gashi annabu bai faɗa ba ya zo ya ce ga wani abu kuma sunansa alheri duk ya zai da waɗancan nasoshin na ƙur'ani ya zai da waɗancan hadisan ya zai da maganganun sahabbai ya zai da maganganun tabi'ai wancan nasoshi na qur'ani da na hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai su imamu malik ibn anas ya karanta sai yake cewa ma lam yakun fi zalika al-yawm dinan la yakunu al-yawm dinan duk abin da bai zama addini da san lokacin annabi a yau ba za a kawo shi bai zama addini yace kuma lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta me ya gyara farkonta qala Allah qala rasulullah to abin da zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allah qala rasulullah da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allah sabanin qala rasulullah ka zulme da mutane cikin ramin halaka kenan har abada kuma ba su ba shiriya to wannan shine hakikanin gaskiya in za a koma qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini amma da an koma mafarkin wane tunanin wane falalar wane shehi wane dariƙar wane to wallahi ba shirya har abada har mutum ya mutu ba zai shirya ba wallahi matukar mutum zai koma mafarkin mafarkin wane tunanin wane to ya gama yawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun haka Allah ce ku bi abin da aka saukar daga wurin ubangijinku ka san kuma farkin wani ba saukake bane ba wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi waɗansu waliyai kishiyan Allah kar ku bi waɗansu ababan bi ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah fahimtar da mu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum annabi yana kwaɗayi akan shiryarku an gane ko bil mu'minin ra'ufur rahim sannan kuma dangane da mummunai shi annabi sallallahu mai rahama ne mai ra'afa ne mai rahama ne ra'afa shine tausayi rahama jin kai da ra'afa da rahama duk ma'anarsu suna kusa da juna sai dai ita ar-ra'afa ta fi tausayawan da ke cikin tiyafi na ar-rahama to Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne to abin da ake da ar ko ar-rahmatu shine riqqatul qalbi nahwa al-marhum lahu wato zuciyarka ta tausasa ma wanda kake jin tausayin sa kenan to annabi yana da yawan tausasa wa mutane sallallahu alaihi wasallam abu na duniya baya so ka wahala tana kuma abin da shafi na lahira idan aka ce a shar'anta abu annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a shi yasa ko ya dauki ibada yana yi shi kadai yana jin tsoron kar a wajibta al'umma shi yasa da ya fito cikin dare ya kiyamul laili mutane suka bi shi wace gari adadi ya zo wace gari adadi da ya cika masallaci ya cika rana ta hudu da aka cika masallaci har waje sa annabi yake fitowa sahabbai suka ce dan mai baka fito muka yi kiyamul laili yace na ji tsoron kar in fito a wajibta muku yan an wajibta ba za ku iya ba yanzu me yasa annabi ya wannan rahama rahama da tausayi bil mu'minin ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam da haka yana da yawan tausayawa al'umma to haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma ko abu ya shafi duniyar ka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shela cikin masallaci ya ce dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya ta magadansa ce a raba musu wanda ya mutu ya bar bashi to ya zo biya masa wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su sallallahu alaihi wasallam menene wannan tausayi ne ko rashin tausayi mu'minin da ra'ufur rahim kenan sallallahu alaihi wasallam mu ko gwamnati sai za ta wannan ai za ta wahala amma annabi ya dauki da haka Allah ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da kai haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mummunai ba sa neman wani wanda ba shi ba ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba ƙarshen tauhidi kenan hasbu na Allah ne kadai lokacin da aka ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru fazadahum imana wa qalu hasbunallahu huwa ni'mal wakil shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara dan hasbuna Allah ne shi kadai dan haka dogara kuma ga wada'i hasbunallahu wa ni'mal wakil ba sai ba hasbunallahu wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan ba sa kirga kowa Allah shi kadai ba kama kafan kowa ba Allah kadai ya ishe su wa ni'mal wakil ko madalla da abin dogara in ya zanto shine Allah me ya sakamakon da suka gani tun a duniya kafin a ji lahira fan kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim tun a duniya kenan fa sai ga sakamako in kalabu bi ni'matin min sai ga ni'ima ga garuma daga wajen ubangiji shine suka ci nasara wajen yaki wa fadlin suka samu falala shine ganima lam yamsashum su ba a cutar da su ba wallahu zu fadlin azim sakamakon me sun yadda Allah shine hasbu din su ai duk wanda kace za ka rika ba Allah ba kan ya biya muka bukatunka za a yi yawa ya kasa jin wani idan kuka yi yawa kuka yi yawa sai ya kasa jin wani <laughs> amma Allah duk yawan ku ta ba kuma za ku tattaru kuma biyansa shi wannan shehin ko waliyin ko dai zanto balarabe ko zanto bakin fata ba haka bane ba in yi zanto balarabe kaga kai farin fata ba zai ji yaranka ba da wuri a ka bakin fata ba zai ji yaranka ba tunda bai rayu a garin ka ba sai ya fara an san bukatun wa kafin a zo kanka kuma al'amura sun kare wannan fa in ma akwai kenan ko yan garin su shehi ya tashi ya girma a maroko kai kuma kana daga kano dan allah suwa zai fara yi wata goma shi yan maroko ko yan kano ya zai tana da kai da wuri ina zai tana da kai wannan ba in ma yana da shi ba muna kaddara in yana da akwai balantana bai da komai in ma yana da shi kenan to balantana ko bai da komai saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa nan su gane irin waɗannan al'amura amma ubangiji ta Allah duk yawan mutane la tastalifu alaihi al-asla al-alsin wato har suna ba sa rikice ma ubangiji kafin ka furta ya san ke cikin zuciyarka subhanahu wa ta'ala kafin ka furta ya san bukatunka shi yasa annabawa da dama addu'a su ba sa faɗa sai su ce ya Allah kai ne Allah wai bukatar ta biya kenan ya ubangiji ina roƙonka dan Allah kai kai ne Allah ba sai ya ce ba ni kaza ba annabi ayyub cuta take damunsa sai ce ya Allah cuta dai tana damuna ba sai ya ce ba warkas ya san me yake nufi yace rabbi anni masani ad wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin cuta dai ta shafe ni kai kuma kai ne mafi rahama me yake nufi kenan to Allah ko yace Allah ya fahimci me yace kafin ya faɗa ya sani subhanahu wataala sai ce fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin yanzu cikin abin da ayubu ya faɗa duk mun fahimci wannan shi cewa kawai ni masani yadurru cuta ta dame ni sai muka fahimci cutar jiki ashe banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi tagayyarin iyalinsa ma ya dame shi amma wajen ansawa sai Allah ya ce ga abubuwan da suka dame shi kuma duk mun bashi Fasta fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin to waye zaka roka wanda ba Allah ba kuma ka wannan kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwar ka kai bawa idan an ce abota Allah shi kadai shine sai ka ji haushi yanzu wannan kana san Allah kenan kana ganin girman Allah kenan to aka yi a so Allah kawai sai ka ji ka damu kar abu kowa sai manzan Allah sai kawai ka ji ka damu wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzan Allah yanzu musuluncin kana nan kenan yaya za ka yi musuluncin ka inganta a ce maka kar a bauta kowa sai Allah kar a bi kowa sai manzan Allah duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu mu watsar mu bi manzon Allah da ukulla kaulin inda qauli muhammadi wa ma aminun fi dinihi ka mugamiri sai ka damu sai ka damu yanzu idan an faɗo wannan to yaya musuluncin ka zai tsaya da gindinsa kenan lokacin da na ce fa a kyale shehinka a kyale ka ba ta ne ga tawa a zo abi ba ba ta ne ga shehina a zo abi ba ta ne abuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shehi a masa tawaye abu manzo Allah wannan shine bayanin ba wani sabo aka kawo maka ba domin yana naka na damuwa manzon Allah ne baka so ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehin ka sama da abin da zaka samu wajen manzon Allah Allah ya tsare mu da aka ce fa qul hasbi Allah la ilaha illahu al hasbu na Allah ne shi kadai alaihi tawakkaltu don haka suka ce hasbi Allahu anan mubtada ne da khabar Allahu lafzul jalala shine mubtada hasbi shine khabar domin suka ce hasbu din nan na kira ne ko da ke an yi idafan sa ila ma'arifa shine ya'ul mutakallim la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma to ka gane ya nuna al'arshi mai girma a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma a al'arshi kai majid ne zul arshi majid fa fa'alun lima yurid an fassara al'arshi da cewa al-majid an fassara shi da cewa kuma wato al-azim a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne wato duk wannan siffofi ne na al'arshi saboda duk cikin halittar Allah al'arshi shine mafi girma an fahimta ko halittan sammai da ƙasa cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma to abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shine kursiyu shi kuma kursiyu ba shine al'arshi ba kursiyu daban al'arshi daban kursiyu shi kuma yan hada sammai bakwai da kasai gaba ɗaya ya fi su don Allah ce wasi'a hu a samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwace sama da kasa ma'ana ya fi girman su to kursiyi din nan duk girman su shi kuma kasa da al'arshi yake wajen girma to ubangiji kuma ya daidaita akan al'arshi yana saman al'arshi ba abin da ke sama da shi shi ubangiji ala domin haka shi ke kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala amma idan ka ce yana cikin masallacin nan yana ɗakin ka yana masallacin wane ginin masallaci ya kewaye shi gina shi ko Allah ta'ala ba abin da ke kewaye da shi an fahimta ko shi ne ke sama da komai muhitun bil kafiri muhitun ma da kowa da kowa Allah na kewaye da komai amma ba abin da ke kewaye da shi amma idan kai shi gidanka ka kai shi masallacin ka to wani abu na kewaye da shi kenan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum qubura kada ku mayar da ɗakunan ku su zanto kaburbura me yake nufi da wannan inda ba a sallah ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura a a cikin ɗakuna kar ku mayar da su tamfar kaburbura wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubati illa al-maktuba mafificiyar sallar ka inda zaka ka samu lada ba kamar ɗakin ka sai in ta farilla ce ta lada a masallaci amma in nafila ce a ɗaki ta lada da ka zo masallaci ka yi sallar nafila gara ka tsaya a ɗakin ka yi sallar nafila ta fi lada in kuma ta farilla ce ka zo masallaci ka yi shine ladanta ta to sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro to su wannan duk da su ba sa cikin kamsu salawat amma yin su a masallaci din kuma ya fi yi a gida lada kamar salatu kusufin shamsi kamar kusufin kamari kamar salatul istisqa an fahimta ku wannan dole sai ka je ka hada da jama'a kamar qiyam ramadan qiyam ladhi ake cikin ramadan da daddar din nan yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta a gida an gane ko sannan kuma sallar idi yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta gida amma in ban da wannan in na fulfuli ne na yau da gobe yin su a gida ya fi lada sama da kaje ka yi su a masallaci an fahimta ko sai yace la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida kuma kar ku mayar da wato kabari na tamfar idi idan an ce idi wato ku mayar da shi wurin taruwa wurin dawwama wurin lizinta kar ku mai da kabari na haka domin idi suna ne na zamani ko na wuri idan aka mai da wani wuri wurin taruwa to ya zanto an mai da wurin idi kamar dandali a larabta na iya kiransa idi an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi ha kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu shi ma an mayar da shi mai idi to annabi ce kar ku riki kabarina a matsayin idi ma'ana kar ku mayar da kabarina na wurin taruwa ana sowa kar ku mayar da kabarina kuma wurin lizinta dindindin ko da ziyarta ka je kabarin annabi an shar'anta maka ziyarta amma ba a ce ka lizinci wajen ba abdullahi dan umar in ya dawo daga tafiya sai ya zo kabarin annabi ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya gaba assalamu alayka ya ababakar sai ya zo gaba kabarin umar assalamu alayka ya abata sai ya tafi sa gida wannan ka yi minti ɗaya cikin wannan haka yake ziyarar sa ya gama ziyarar sunna kina a kabarin annabi duk wani daɗewa da kai a wajen ƙara minti biyar minti goma gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara gwargwadon yadda ka shiga cikin bid'a wallahi sallahi kana ƙara daɗewa kana ƙara nimewa cikin bid'a kenan har sai ka bar wajen abinda ake ga ziyartar kabarin annabi za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da ubangiji ta ala ya bashi da ka zo wajen assalamu alaika ya rasulallah magana ta kare assalamu alaika ya ababakar siddiq magana ta kare assalamu alaika ya umar magana ta kare tsayawa a wajen kai addu'a kansa bid'a ne har wani sabani wai da malamai suka wai in za ka yi addu'a ina ka fuskanta kabari ko alqibla yiwa ka yi addu'a a wajen na ka tsaye na zaka kalla tsayawa a wajen kai addu'a kanta wannan bid'a ce an fahimta da ke ko kuma ga mazauna madina su ba sa ganin ma ka yi ta ziyartar kabarin annabi kullum dan sahabbai ba kullum suke yi ba su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin annabi suka yi sallar nafila raka'a biyu to sun gama ziyartar kabarin annabi saboda a lokacin nan ma fa kaga kabarin makwabtaka suke da masallacin yana ɗakin Aisha ba ma a fara da shi yadda za a shigo da shi cike ba kamar yadda bayanin sai gabata amma da sun zo suna ganin kusancin wajen kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba don a fahimtar su a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiya ba a cikin tahiya akwai sallama akwai salati zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kuma zaka zo kai salati allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad in ma ka je wurin kabarin dama abin da zaka yi kenan yanzu ka yi shi cikin sallah shine ibn taymiya ke cewa fiqhun salaf anan gurin shine salati yana cikin ibada mai girma haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kai wa annabi to girman su na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah saboda haka idan sun yi sawa annabi salati idan kai salati ga annabi cikin sallah ya fi kai masa aina wajen sallah haka idan kai masa sallama kana cikin sallah ya fi kai masa ame a wajen sallah da haka wannan na sallar idan suka yi sun riga sun gama wa annabi komai me zaka je kai a cikin kabarin yanzu in ka je assalamu alaika zaka ce cikin tahiyya kuma ka faɗa in ka je karkarin ka ce ka yi salati cikin tahiyya kuma ka me to kuma sai me har ga ka gama zartin kabarin annabi ina fatan kun fahimta da kyau imam malik ibn anas shi yana ganin ma ka ce na je ziyartar kabarin annabi ya ce ku daina faɗin haka saboda mai ya yi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi a wurinsu suna fahimtan ka je ziyara ta sunna wadda za ka yi masa sallama ka yi tafiyarka amma daga baya da bid'a ta fara faruwa sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ya kunshi na je na yi addu'a a wajen saboda waɗansu ba su yin addu'a sai sun yi mai to kuma yin addu'a a wajen nan bid'a ne da haka sai ya hana yace ku dani cewa na je ziyartar kabarin annabi ku ce na je na yi sallama wa annabi don ku fito da abin kalalar cewa mai ake da an je sallama ka duba cikin littafin alkira liqasidi ummil qura wa alayya annabi ce ku yi mun salati fa inna salatakum tabluguni haythu kuntu salatin da za ku yi mun yana isar yana zo min duk inda kuke to kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba zuwa wurin kabarin ba laifi kai ba amma idan ka zauna a Madina za ka yi sati kar ka ce kullum sai ka je ziyartar safe daban ta yamma daban safa daban ta yamma daban waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su bayar da duk lokacin bayan kansu salawatu ma sai sun je sun yi ziyara in kai wannan bid'a kai idan da ka je garin Madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin Annabi sau ɗaya ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara yanzu abu mafi falala shi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin Annabi domin sallah idan ka je kai a can guda ɗaya daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka to kaga bai kamata ka kyale ta ba ta wuce ta haka kiyaye sallan jam'i cikin masallacin annabi ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rauda rauda tsakanin mimbarin annabi da gidansa wanda za ga an bambance kafe din da ke wurin da na sauran wurare wannan yana da matukar muhimmanci ka yi sallan nafila a wurin ko karatun qur'ani saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna to wannan wurin da ake so ka lazunta kenan ka je ma ka yi ni a wannan wajen wannan alkhairi ne mai tarin yawa ka yi karatun qur'ani ka yi istighfari ka yi zikiri ka yi hailala ka yi sallar nafila abinda duk ka samu dama yi na ibada ka yi a wajen wannan abin da ake so ka yi kenan ka je ma ka yi ni a nan a rauda saboda idan ka baro baka san za ka sake koma ba to amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta sanada sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malamai sun ba su ba daidai ba sai je su kama wani abu sai ga mutum idan ya je madina kawai tambaya ke na wurin ziyara ya je nan balarabe ya kai shi nan duk inda aka je wani tsohon kango kuma yan tasi din nan suna mutanen mu tsiya su kansu jahilai ne wallahi sun fi mu jahilci wani cikin su ya fi abu jahil jahilci amma da sun ga alhazan mu tunda mu bakake ne su kuma farare sai haji ziyara ziyara abin da yake bukata su da zaka bashi duk inda aka yi wani wani tsohon masallaci ba ma a jami'ar ciki sosai an ya rushe sai ce ziyara ziyara du'a du'a sai ka tsaya a wajen suka addu'a maza da mata kuna addu'a sai kuma ya sake ɗaukanka ka a yi ni guda shi dama ya san kwangila yake zai yi ni guda nawa zaka bashi ai kudi ne mai yawa ba ruwansa da ka dace da sunna baka dace da shi ma dama ya jahilci sunan jahili ne shi ba kowa bane ba abin da ya sani shi ba cutar ma mutanenmu suke yi akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami fa amma larabe cuce ka kusa da masallacin annabi baka san masallacin ba sai ka fito ina ne masallacin dai ce haram ka ce eh yanzu mukaddara daga nan zuwa school of legal studies ba a kasa zaka tafi ba to idan ya san baka sani ba daga nan ka tare taxi ka ce masa can gurin sai ya ce maka 10 riyal ko 20 riyal a riyal 20 idan ka bashi sai ya ɗauke ka daga nan gurin sai ya miƙe da kai titin aminu kano sai ya miƙe sai ya zagayo da kai ta bata sai sake fitowa da kai ta nan kofar sai ajiye ka a ligar wallahi haka suke ya mutanen mu suna cutar mutanen mu saboda haka hukumomin alhazanmu suna da bukatan gyara ta yadda za su ya kamata a ce ana shirya semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazai to amma komai na addini a kasar mu ba a bashi muhimmanci sosai yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da biza ta umara ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai ya yi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman wannan zuwan da zai kullum ana daukan ya je farkon tashi an fara karfe takwas ba a tashi ba sai goma ko sha biyu gashi ya je an rubuta kuma bai bar wajen ba an rubuta an kirayi suna lokacin fara da lokacin karewa sai bai yi fashi ba har kwana talatin su yi kawo fasfot ɗinsu sai a yi masa biza kaga wannan kowa ya san zai je ya umarsa insha Allahu akan sunna a neman malaman suna su nuna masa aikin umara in za a karanta da kai kwata ya isa ka iya shi minti goma sha biyar ka iya umara in dai zaka gina ta kan sunna wallahi minti sha biyar to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a yau a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum ya je ya daidai amma da mai zuwa umaran da alhazan da masu aikin hajjin da hukumar alhazan ba ruwan kowa da kowa kowa sai faɗin girman kai sai mutum ya zo na cewa ai so ashirin ina zuwa aikin haji amma wallahi kaji sai gaba iya dawafi ba so ashirin ina zuwa to me kaje kai taba Allah abubakar ya ce haji kaje ko hajijiya wani ce sau talatin ya je umara amma bai gina kan suna ba ka je kuma larabawa su cuce ka dan mutum na zuwa wai inda ga ko wani farin fata ya wani abu shi ma sai yi jahilai ne a cikin su jahilcin su ya fi namu yawa sai ka je ka yi ta shirme a ciki fa inna salatakum tablughuni haisu kuntum duk inda kuka wa annabi salati zai isar masa ma'ana inda daga nan mutum yawa annabi salati zai isar masa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat bayan abu Dawud ma imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi haka ibnu abi shayba haka abu ya'la min hadisi ali bin abi talib imam an-nawawi ya sahaha shi a cikin littafin al-azkar amma dai hadisi ne hasan kamar da nasiruddin albani faɗa cikin tahzirus sajid ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana